والله جعل لكم من بيوتكم سكنا وجعل لكم من جلود الانعام بيوتا تستخفونها يوم ظعنكم ويوم اقامتكم ومن اصوافها ومن اصوافها واوبارها واشعارها اثاثا ومتاعا الى حين Allah maɗaukakin sarki ya saka maku matabbata da wurin hutu a cikin gidajenku da kuke ginawa da duwatsu da waninsu, kuma ya sanya muku hemomi da rumfuna waɗanda kuke yin su da fatun raƙumma da shanu da awaki a ƙauyuka, kuna yin su kamar gidajen birane, suna muku sauƙin ɗauka a tafiye-tafiyenku daga wani wuri zuwa wani, kuna kafa su a cikin sauƙi yayin da za ku yada zango, kuma ya sanya muku gashin raƙumma da na shanu da na awaki su zama abubuwan ado da tufafi da marufin gidajenku, kuna more rayuwarku da su har zuwa wani lokaci ayyana ne.